This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausa na muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da da kuma 60. Masu jinmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma FM Nomad. su ko masu kafar intanet suna iya samun koyaushe a voa hausa.com da kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Halima Jimro da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya umarci manyan jami'an tsaron ƙasar da su yi duk abin da za su iya yi su tabbatar da cewa sun kubutar da yaran nan 'yan mata fiye da 200 da ake zargin 'yan Boko Haram da sacewa. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce a shirye take ta taimaka da kuɗaɗen yin ayyukan kafa demokuraɗiyya da kuma samar da zaman lahiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Premier ƙasar China Li Keqiang ya tashi ko kuma zai fara rangadi a wasu ƙasashen Afirka hudu inda ake fama da rigingimu tsakanin kamfanonin China da kuma masu musu aiki. kanun labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa shugaban wato shugaban kungiyar izala a najeriya sheikh sani haya jingir ya yi kira ga shugaban najeriya da ya tashi ya ci sunansa wajen kubutar da ɗalibai matan da aka sace a Chibok. da aka muke kira ga ofishin fada shugaban kasa a najeriya cewa sunansa a turancin ingila ana ce masa commander in chief Dai yadda za a yi security na tsaron kasa ba dama a yi a ce ba hannunsa sannan za a ji cewa wata kungiya ta ce labudda sai ta ceto arewacin najeriya daga matsalolin da ya fada ciki mummun taso ne in allah da yanzu ka za a gyara duk halin da arewa take ciki za a ji cewa taron jam'iyyar apc shiyar wato taraba ya bar baya da kura abin abin bakin ciki ne abin asha ne abin takaici ne ba za mu shiga wannan zaben ba za a kuma ji ƙarin bayani game da hana tsohon gwamnan babban bankin najeriya wato sanusi lamido sanusi fita ƙasar waje da hukuma ta yi sannan kar a manta da yake yau lahadi ce grace alheri abdu na tafa da shirin bishara kuma muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima jimrau Shugaban ƙasar Najeriya gulag Jonathan ya umarci manyan jami'an tsaron ƙasar da su duk abin da za su iya yi su kubutar da 'yan matan nan 'yan makaranta su hiye da maitan da ake zargin 'yan Boko Haram da sacewa a watan jiya. Mai ba mu shugaban kasar ta Najeriya shawara Ruben Abati ya ce a yau Lahadi Mr. Jonathan ya bada umarnin bayan ya yi wata ganawa cikin sirri da shugabannin hukumomin tsaro da manyan jami'ai da kuma shugaban makarantar da yaran suke a lokacin da aka sace su. Abati ya ce shugaban ya bada umarni a bayyane kuma a hili balo-balo cewa lallai a duk abin da za a iya yi a tabbatar da 'yan matan nan lallai sun koma gidajensu lahiya. Kahohin yada labaran Najeriya dai sun ce tuni har wasu mayakan Boko Haram sun sayi wasu daga cikin 'yan matan nan sun zama matansu. Amma shugabannin al'ummar Chibok sun ce sun yi amanna an tsallaka kan iyaka da wasu daga cikin 'yan matan an shiga kasashen Kamaru da Chad da su. Gwamnatin kasar Amurka a shirye take ta taimaka da kudaden yin ayyukan kafa demokuraɗiyya da samar da zaman lahiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, amma Amurka tana so a mata wato a tabbatar mata da cewa shugaba Joseph Kabila zai yi murabus a ƙarshen wannan wa'adin mulkin da yake yi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi wata ganawa a keɓe da Mr. Kabila a yau Lahadi a birnin Kinshasa domin ya yi ma shugaban ƙaimin bin dokokin kundin tsarin mulki a zaɓe mai zuwa. Dokokin da suka haramta ma shugaban neman wa'adin mulki na uku a jere a shekarar 2016 idan Allah ya gwada mana. Nan take dai babu tabbas ko shugaban na ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yarda ko kuma ya ƙi yarda. keri ya ce Amurka ta alkawarin ba da dala miliyan 30 domin a yi zaɓe mai sahihanci da gamsarwa a ƙasar Congo. keri ya jinjina ma ƙoƙarin da gwamnatin kabila ta yi wajen yaƙar mayakan wata kabila a lardunan Kivu a gabashin ƙasar. Kuma ya ce gwamnatin shugaba Obama za ta ci gaba da taimakawa a kyautata rayuwar mazamna lardunan. Firimiyan kasar Sin wato China Li Keqiang ya tashi daga Beijing zuwa wasu kasashen Afirka hudu, ya ce rigingimun kamfanoni da ma'aikata da kuma sauran matsaloli da kamfanonin China a nahiyar Afirka alamomi ne na abin da ya kira wahalhalun harko-harkon da ke tattare da kowace irin bunƙasa. A wata sanarwar da ya gabatar ka hanyar tashi a yau Lahadi, li ya buƙaci kamfanonin China da ke Afirka da su bi dokoki da kuma ƙa'idojin ƙasashen da suke, kuma su ɗauki nauyin kare muradun al'ummomin ƙasashen da kuma muhallinsu. Haka kuma ya yi kira ga ƙasashen Afirka da batun ya shafa da su ƙarfafa ƙa'idojin cinikayya kuma su kare hakkoki da muradun kamfanonin China, kuma su tabbatar da kiyaye lahiyar ma'aikatansu. Firimiyan na ƙasar China zai yi mako ɗaya na rangadi a ƙasashen Ethiopia da Najeriya da Angola da kuma Kenya. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'an arewacin kasar afghanistan sun hidda ran samun karin masu sauran rai a cikin gagarumar rubzawar kasar da ta turbide ɗaruruwan mazamna wasu ƙauyuka a ƙarƙashin tilin duwatsu da laka har ma sun dakatar da ci gaba da neman mutane haka kuma masu aikin ceto sun bayyana wargabar samun ƙarin rubzawar ƙasa ba ruwan saman da aka yi kwanaki ana tafkawa kamar da bakin ƙwarya a yankin da ya iyaka da ƙasashen tajikistan da china da kuma pakistan A jiya Asabar gawarwakin mutane biyu kawai hukumomi suka samu a lardin badakshan da ke can lungun kasar mai nisa da kuma ƙauyen A'ab. A yau Lahadi ma'aikatan ceto sun mai da hankali ne ga samar da matsuguni da abinci da kuma magunguna ga mutane kimanin dubu hudun da bala'in na ranar Juma'a ya tarwatsa. Kiyasin waɗanda suka mutu da waɗanda suka ɓata ya kama daga 'yan ɗaruruwa zuwa fiye da 2,700, mai yiwuwa ne ba za a taɓa sanin cikakken adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su ba saboda har an mai da wurin kabarin jam'i, kuma har yanzu ba a gane wato ba a ga mutane da yawa ba. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki sun miƙa gaisuwar ta'aziyya kuma sun yi alkawurin taimakawa. Jami'an gwamnatin kasar yaman sun ce sojoji sun kashe wasu mutane 37 waɗanda ake jin cewa mayakan alka'ida ne a wani ƙazamin waɗanda aka yi a kudancin kasar Ma'aikatan tsaron kasar, wato ma'aikatar tsaron kasar ta ce cikin dare aka kashe mayakan a garin Mefa cikin wata arangama ta sama da ƙasa. A wani samaman kwanaki da dama da sojojin kasar suka kaddamar da nihin kakkaɓe 'yan alka'ida daga larduna Abiyan da Shabwa waɗanda ke kudancin kasar. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar Yemen mai suna Saba ya ruwaito wata majiyar sojoji tana hwadin cewa a cikin waɗanda aka kashe akwai 'yan kasar Saudiya da 'yan Afghanistan da Somaliyawa da 'yan Chechnya da kuma 'yan wasu ƙasashen. A jiya Asabar gwamnatin kasar Yemen ta ce a waɗanda aka gwabza a lardin abiyan an kashe wani babban ɗan ƙungiyar alka'ida ɗan ƙasar Chechnya mai suna Abu Islam al-Shaishani. A 'yan shekarun nan dai kungiyar alka'idar yankin tekun Arabia ta kaddamar da ɗimbin hare-hare kan sojoji da 'yan yawon shakatawa da buɗe ido da kuma jami'an diplomasiyyar da ke ƙasar Yaman. A watan jiya, reshen kungiyar da ke Yaman ya lashe takwabin kaddamar da ƙarin hare-hare akan waɗanda ya kira 'yan ƙasashen yamma masu haɗa da addini. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kungiyoyi da ɗaiɗaikun magabatan najeriya na ci gaba da kiran gwamnatin najeriya da ta ƙara azama game da batun ceto ɗalibai matan da aka sace a chibok mai wato mai kira na baya-bayan nan shine shugaban kungiyar izalatul bidawai kamatu sunna a najeriya sheikh sani hayajingir wanda ya yi wannan kiran lokacin da ya kai wata ziyara a jamhuriyar Nijar. To abin da izalatul bida wai kamata suna za ta ƙara faɗa ne don dama ana faɗa da sauran mu duk ana faɗa cewa duk ƙasa ta duniya tana da shugabanni na ƙasa tana da shugabanni na tsaro tana da sarakunanta tana da malumanta tana da 'yan siyasarta tana da majalisu a ƙasar. kuma ba an yi su ne su zama ba su da aikin yi ba da haka muke kira ga ofishin fada shugaban ƙasa a najeriya cewa sunansa a turancin ingila ana ce masa commander in chief duk yadda za a yi security na tsaron ƙasa ba dama a yi a ce ba hannunsa to idan aka ce ga wani an shiga ƙasarsa an kama 'yan mata ɗari kaza to dole mu ce to kai shugaban ƙasa me kake yi Ko 'yan majalisu me kuke yi Ko sarakuna me kuke yi ko sojoji mai kuke yi ko 'yan sanda mai kuke yi idan da kuna bacci ne to mu a izala sai mu ce ku bar bacci ku tashi ku yi aikin da Allah ya ɗora muku dan Allah. da Abdullahi Mamman Amadu a hirarsa da shugaban kungiyar Izala Sheikh Sani Haya Jingir. To a yayin da arewacin Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro da tattalin arziki da zamantakewa, wata kungiya ta ce bata ga ta zama ba sai an ceto arewacin Najeriya. Daga Bauchi ga wakilin Abdulwahab Muhammad da rahoton. Wata kungiya mai rajin ganin ta farfado da mutunci da darajar arewa da kuma bunƙasa harkokin noma da kiwo da zai kai ga bunƙasa tattalin arzikin yankin ta gudanar da taro na shugabannin ƙungiyar da ke jihohin arewa goma sha tara a bauchi a bayan taron ne sai na tuntuɓi shugaban ƙungiyar bala alaramma makasudin taron nasu taron nan namu shine mun zo mu mu tattauna mu tsara mu zo saboda muna da bukatan mu je mu binciki manyan wakilanmu na cikin gwamnati na arewa mu je mu kai musu kukan halin da arewa take ciki muna aiwatar da shirye-shirye musamman ma duk mafi yawa zaman da muke muna yi ne a kaduna abin da muke na farko da mun tunkari abin da ya shafi yaƙi da sahara da taimakon marayu da miskinai da sauransu to sai kuma abin gaba ɗaya dagule wanda ya zama na arewa na a yanzu idan ba an tashi tsaye duk wanda yake da ruwa da tsaki a arewa za mu je mu gan shi mu gaya masa ga halin da arewa take ciki ba za mu ta mummunan addu'a kullum muna zage-zage a juna muna cewa na ya bata mu mun taso ne in Allah da yanzu kan za a gyara duk halin da arewa take ciki har ila yau na zanta da wasu daga cikin mahalarta taron eh, sunana lami ahmed ganda daga jihar adamawa kaman al'adu da gargajiya muna so a don gaskiya value din ya faɗi sosai muna so a daga darajar shi da kuma masarautarmu muna so a daga darajar su sannan kuma bayan haka kaga mu yanzu da suke tashiwa suna koyi wasu al'adun da ba namu ba to shi yasa muka haɗu a nan mu samu mu tattauna a kai a faɗakar da darajar shi da martaban shi in ka duba zamani su ta tafa balewa mu nan suna da daraja su ne iyayenmu da za su faɗa a ji kuma su suke nuna mana hanyar da ya dace hanyar da ya kamata a bi to amma kaga yanzu darajar su ya faɗi sunana honorable suleiman umar kefi daga jihar nasarawa zonal coordinator ne na western zone mun zo mu zauna ne mu duba mu ga wani hanyoyi ya kamata mu taimaka wanda za mu bunƙasa a zamantakewa a arewa a gwamnatance da kuma yadda za mu yi mu bunƙasa yadda za tallafa ma mata da matasa kaga kamar noma a arewa ita ce muka tashi muka san mu da shi a arewa amma yanzu ya zamanto koma baya kamar wasu hanyoyi kenan kuka gabatar ko za ku gabatar mu gwamnati eto eh misali kamar kowane jiha a ce an samu hekta na fili 200 haka wanda za a samu a ba matasa su bunƙasa noma da shauransu sannan mata kuma hanyar koyon sana'a sunana honorable alhaji kabiru zakari national fiyaro daga kaduna state mun zo ne mu tattauna matsaloli da ya shafi arewacin najeriya matsaloli kamar na bangaren rashin aikin yi da abin da ya shafi tsaro da kuma jagoranci na gari bangaren jagoranci da kai batu me kuka lura da wannan jagoranci ka lura da shi kamar bangaren eh, gwamnoni da 'yan majalisu da suke jagorantar mu yawanci suna zuwa ne kamar 'yan majalisu ba su san ma yi aikinsu a majalisa ba shi isa muka kamar wasu 'yan uwanmu 'yan kudanci sun tsere mana dan za ka ga most of the 'yan majalisar mu sai ka ga ya je ya gama shekara hudu ma bai taba tashi ya kawo wani motion a majalisa wanda ya shafi yankin shi ba bayani kenan daga bakin wasu mahalarta taron da aka gudana a bauchi domin bunƙasa harkokin arewa da kuma dawo da darajar yankin abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya gaida na musamman daga batun tsaro kuma sai batun siyasa inda a taraba taron zaben shugabannin jam'iyyar apc ya bar baya da kura ga wakilinmu na shiyar adamawa ibrahim abdulaziz da rahoton We are pulling out, we are pull out, and uh, we are not participating in the election. Sunana de Sanusi Mai Gari, ni ne chairman na concerned members of APC Taraba State. Abin abin bakin ciki ne, abin asha ne, abin takaici ne. Ba za mu shiga wannan zaben ba, don wannan zaben ba za ta haifar ma mutane ya ido a APC. Wasu wakilai da suka zo kada ƙuri'ar su kenan a zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihar Taraba, zaben da ya baya da ƙura. lamarin ta kai cewa ma sun da aka yi amfani da jami'an tsaro don kwantar da rikicin yayin da kuma wasu 'yan takara suka fice daga wurin zaben to ko shi ma me zafi da ya ja wannan takaddamar barista mb mustapha tsohon dan takarar gwamna ne a rusashe jam'iyyar cpc na fa cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar a jihar ya kuma bayyana su na ficewar to amma sai aka waye gari yanzu muna cikin jam'iyyar mu ta apc da muka yi wahala muka faɗi tashin mu duka shekara da shekaru yanzu mun gyaro ta wasu sai suka ce ai an musu rashin adalci a jam'iyyar pdp to sai suka zo gidanmu muka ba su wuri a gidanmu suka muna zauna zama tare amma yau sai suka waye aka waye gari suka ce za su bige mu mu fita daga gidan ya gidan ya zaman tota haka shi ma wani kusa a jam'iyyar APC Mr Joel Ikenya ya fa bukaci uwar jam'iyyar ne da ta saba ki tunda yake shugabanin mu ba za su yada da iri wannan daniyan ba za su yada iri wannan eh, cuta ba da zaluncin da ake yi ba mu san cewa da Allah ya kai mu za mu samu gaskiya to sai dai kuma a martanin ta maida sanata Aisha Jumai Alhassan da ke zama uwar jam'iyyar jam'iyyar apc a taraban ta ce fa ba haka zancen yake ba inda ma ta ce an turo wasu ne don su kawo rudani ba tangardan tsirarun mutane ne da ba su son zaman lafiya kuma mu yan son zaman lafiya ne jam'iyyar mu son zaman lafiya suna cewa mutane ne sun zo sun yi hijacking ba maganar hijack ai ai siyasa demokradiya maganar jama'a ne suna da jama'a su sun yi hijack ai muna da jama'a ne sannan a wannan party na apc ba maganar apc ba maganar cpc ba maganar acn ba maganar ampp kowa dan apc ne a kashe dai shugaban riko na jam'iyyar alhaji hassan jika addo ne fa aka bayyana cewa ya lashe zaben inda ma alƙawarin sasantawa da waɗanda ke korafe kowa za mu kira shi mu zo mu zauna in dai jam'iyya ne a gabansa so ba zai gudu ya tafi wuri wuri ba za a dawo ne a zauna a ba mai eh, wasu hakuri a zauna a tabbatar cewa ana tafi a cikin amma in da ma manufa saboda shugabanci ne kawai ya kawo su to nan kuma ka san ko an kira su ba su zuwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya To a gaida Ibrahima To kamar yadda aka sani dai wasu jami'an tsaron Najeriya sun kwace ma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lamidu Sanusi fasfo ɗinsa a filin jirgin sama Malam Aminu Kano a kan hanyarsa ta zuwa Paris wani kwas na kwanaki wato makonni biyu kamar dai da ya bayani wa wakilinmu. To ga wakilinmu ɗin wanda ya ƙara kawo mana wato ƙarin haske game da abin da faru. Ina da kwas ina da zan je Faransa yau mako biyu daga nan ne umra to har mun yi check-in in an ba da boarding pass da komai aka ce mana mutanen sss sun rike passport din sun ce daga ofishin shugaban kasa suna da umarni na kada na fita Wani hujja suka bayar to ba wanda ya bani wata hujja ba wanda ya min wani bayani kuma na nuna musu odar kotu ga tana daga wajen alkali wacce an ba su oda an ce kada su shiga harka ta su bar ni yanci na dan adam su bar ni na yi tafiya inda nake so na tafiya amma sun ce su wannan suna da umarni kuma akan umarni suke aiki dangane da zargin da alakarsa da kungiyar boko haram kuwa malam sanusi lamida sanusi ya ce Eh, magana ce suka yi ta a kotu kuma a kotu aka tambaye su aka ce yaushe aka fara zargin nan ba bayani a ina aka fara zargin yaushe aka yi wannan alakar eh, babu wata magana kuma alkalin ya faɗa a hukuncinsa ya ce wannan zargin wannan karya ce kawai ba ma wani abin da ya kawo wannan maganar banda cewa sun riga sun passport kuma suna neman wata hujja koyaya masana shari'a ke kallon wannan mataki na hukumomin tsaro akan tsohon gwamnan babban bankin barista fato abba wani lauya ne a nan kano wannan taka shari'a ne yadda duk ba ka zata an je kotu da take da hurumi ta ce dan majin kano zai iya zuwa duk inda yake so a duniya alkali ya ba da hukunci don haka gwamnati ba ta da ikon hana shi fita ko walwala a ƙasar nan barista fatu abba kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari a hirarsa da tsohon gwamnan babban bankin najeriya sanusi lamido sanusi yanzu kuma bari mu koma gefe guda grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Dr. Yakubu Sanusi da mai ɗakin Sayob waɗanda suke aiki a asibitin Galmi, jamhuriyar Nijar. Wakilinmu Zainab Babaji ta tambayi Dr. Yakubu nasarori da suke cimma duk da yake ya bayyana suna samun ƙalubalai. e lalle akwai nasarori saboda idan na tuna shekarar da na kare makaranta na koma asibitin galmi ya zamanto a lokacin kama nini ɗaya ne likitan hoshi a gurin na je na fara bayan wata tara zuwa shekara guda sai wani likita guda ya tardo ni da ya tardo ni sai muka ci gaba da aiki na ji daɗi na ji murna saboda ni kaɗai da kuma ga wani ya zo yana taimakawa da kullum ni ne na zamanto ina kira in ma kira za a yi ni ne kullum za a kiraya ga wani ya zo na samu abokin aiki kenan sai zamanto na samu wata rana wanda ni ma zan huta a gida da, da iyalina ana nan ana nan hallo um, sai wani ya ƙara zawa muka zama mu uku yanzu ya kai ma mun fara koyaswa muna koyaswa muna da ɗalibai guda uku wanda muke koyaswa wannan abu ya sa tsarin aiki da ƙara ilimi na su sauran ƙananan uh, likitoci da muke koyawa kuma ya sa kai yadda ma asibitin ake kula da mutane ta zamanto kwata-kwata ta sauya ta sauya saboda likitocin da aka da suka karu domin aikin da ake yi wajen tsafta akwai wani lokaci da gwamnati ta je ta ce mu ai wannan asibitin ku dauda ku ta yawa duka asibitin Nijar ba a kai ba inda kuke da, da dauda muka ce to mun gode za mu sauya za mu yi wani abu sai muka zamna aka fara tsara yaya za a yi saboda asibitin wannan tana nan tun shekara wajen sattin da ta fara da aiki a da sattin ta fara aiki lokacin da ta fara aiki kuma babu abubuwa da aka canza ya zamanto kama abin da aka yi tun lokacin su kama mango park gurin haka nan yake so aka fara gine-gine aka fara da shashen gurin washi aka sauya shi duka ya zama to yanzu ya zama sabo aka koma aka fara gini na gidan mata inda za su aihu ya zama to yanzu sabo kwanan nan da muka samu eh, ma'aikatan gwamnati da suka kewaya don su ga muke yi sai suka fara cewa to yanzu dai muna ji ina ji wannan asibitin ita ce wanda ta yi tsafta a cikin dukan uh, jahal jahaltawa kin ga wannan abin murna ne abubuwa da yawa suka zamanto suna sauyawa saboda an samu mutane wanda suka zo suka zamna kuma suna, suna aiki e, yadda muke shaida bishara kan shi ya sauya yanzu muna kama aiki da television na wanda ake danna ga bango domin program su yi ka tahiya akwai lokacin da fastoci za su tashi su yi magana akwai kuma lokacin da za a sa musu video duk wanda ya zo ya gani yana, gani kuma duk wanda yake so ya ji ya zo shi zai ji ya, ya wannan ya ƙara ji eh, wannan abubuwa ya sa hanya ta bude yanda ana samun mutane wanda za su zamna su ji da kyau su bayyana koyaswa ina komo kan koyaswa ya sa mun zama muna yin abubuwa ba kama da ba da idan babu wani wanda yake supervising kinka mm. aikin da kake yi za ka yi shi ne ka kare shi kenan amma in ka sani kana koyawa wani kuma wani yana, yana supervising kinka ka gani aikin da kake yi yana kana tsayawa ka yi shi a cikin kan a cikin daidai saboda kana koyaswa kuma kana nuna yanda ake yi ba za ka yarda ba ka yi wani abu wanda ba daidai ba sai yasa abubuwa suke bunƙasa a cikin asibiti yasa um, yanda muke karɓar 'yan malati da yanda muke kula da su ya zamanto ya, ya bambanta ya kuma uh, kasaita asibitin yanzu in ka je za ka gani wanda ya je shekara biyar da suka wuce yanzu in ya koma ba zai gane ba ma ko menene yake wannan kuma aiki ya ci gaba saboda muna so kunga kama yadda aka nuna yara wanda suke mutuwa a niger kahin su kai shekara biyar wajen sha bakwai da rabi a cikin ɗari akwai arba'in da uku a cikin ɗari duka suna da yunwa. To Allah taimaka ya kuma sa ku ta tallafawa marasa galihu ta cimma ruwa. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Yakubu Sanusi da mai ɗakin Sayob da ke aiki a asibitin Galmi, Jamhuriyar Nijar, da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta mana hira da su. sai kuma Josel Marizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin sade sa'idu daura mai cewa tabbas hana sanusi da sanusi fita waje wannan ya nuna mana yadda hukumomi a najeriya maganar kotu ba ta aiki a kansu ganin yadda su rikira madafun iko a ƙasa sai kuma ra'ayin yahaya abubakar ƙarfi malumfashi mai cewa kwace fasfo da hana sanusi lami zuwa aikin umra da gwamnatin mai malafa ta yi Rai na hukuncin kotu ne da kuma zalunci irin na gwamnati mai 'yar malafa. sai kuma ra'ayin bubu mai goro gashuwa mai cewa haba jami'an tsaron sss a najeriya ya kamata ku bi dokar kotu duk da kuma hukuma ce kamar yadda kuka kwace wa sanusi lamido sanusi fasfo ya nuna cewa kun karya dokar kotu kuma kun ci mutuncin a idan 'yan najeriya don haka ya kamata kotu ta duba ta gani idan akwai batun hukunta ku to yanzu kuma ga labarai a takaice Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya umarci manyan jami'an tsaron ƙasar da su duk abin da za su iya yi su kubutar da 'yan matan na 'yan makaranta su fiye da 200 da ake zargin 'yan Boko Haram da sacewa a watan jiya a makarantarsu da ke garin Chibok a jihar Borno. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce a shirye take ta taimaka ma ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuɗaɗen yin ayyukan kafa demokuraɗiyya da kuma samar da zaman lahiya. Firimiyan ƙasar China Li Keqiang zai fara wani rangadi a ƙasashen Afirka hudu inda ake fama da rigingimu tsakanin kamfanonin China da kuma masu musu aiki. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Abdulkadir Muhammad da ke samaru Zaria da aka ɗaura auren ɗiyarsu Maryam da angonta Usama Aminu a jiya Asabar. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Halima jimaro da ta taya na gabatar da shirin da josiah Mursen da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai Allah ya kai This program has come to you from the Voice of America, Washington.